أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة جمادة أولى hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha biyu ga watan biyu shekara 2017 Allah ya dawo da mu wannan masallaci na matasa inda muke karanta littafin babban malami al'imam annawawi Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama ba mu samu mun yi karatu ba ne saboda abubuwa suna bujirowa na tafiya a mun riga mun fara darasin littafin as'ilatun kadis shababi shi'a ilil al sati mai zuwa a zo da shi insha Allah mutum da ina gari zamu yi darasi bi ne zamu yi salihi salihina sannan kuma zamu yi littafin saboda 'yan uwa ƙwaron gasken gaske suna jiran wannan littafi ƙwaron gasken gaske muna babi na arba'in da biyar babu ziyarati an halil kaini wa satihim wa suhbatihim wa mahabbatihim babin da yake magana a kan ziyartar mutanen kirki idan bugu irin nawa ne za mu tashi hadisi na ɗari uku da sittin da ne mun gama hadisi na 362 hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya buga misalin cewa inna ma masalul jalis salih misalin aboki na kirki da kuma aboki na banza Allah ya raba mu da abokan banza wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga al-imam abu horera Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي قال شيء النبي ياتي تنكه المرأة أنا أولا متي لأربع سبود أبوبوا بداهوني limaliha akwai wanda in zai auri mace yakan aure ta dan kudinta ne wali hasabiha akwai wanda in zai auri mace zai aure dan dangantakarta da ita yar gidan wani wal jamaliha akwai wanda in zai auri mace yakan aure ta dankenta ne wal diniha akwai wanda in zai auri mace yakan aure ta dan addinin ta ne sai annabi ya ce fazfarka rabauta kai bi zati dini da an abuciyar addini taribat yadaka sai hannunka ce albarka muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ainihin wato ruwaito shi da aka cewa wa an abi hurairata daga abi hurairata Allah ya kara masa yadda an gane wannan alwawu atifa ce ko hazbu ma qabla hala mahalla la hamil al i'rab an kuma harfu jarrin ne mabni ala sukun la mahalla lahu min al i'rab abi ismu majrurun ne bi an wa alamatu jarrihi al kasra eh al muqaddara ko alal me alal ya mana ha zuhuriha alme eh mana ha, zuhuriha asikal ko an gani abi yana daga cikin asma'ul khamsa ko asma'ul sitta asma'ul khamsa da asma'u sita ko asma'u sita wa alamatu jarrihi aliyani niyabatan an al-kasr li annahu min al-asma'i al-khamsa ko min al-asma'i sita wa huwa mudaf hurairata shine me mudaf ilayhi majrur wa alamatu jarrihi al-fataha niyabatan an al-kasr لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتعنيس an fahimta ai an gane da haka والشبه jimla, الجار والمجرور an abi hurairata. an gane an fahimta ai to naga abin zai yawa radiyallahu anhu wannan jimla din baki ɗaya in ka gama jimla ce ai taradiya iya la mahallala amin al-jawa duk sanda kaga irin wannan irin su qala rasulullahi irin jimlar da za ta zo sallallahu alaihi wa sallama jumla ce i'tiradiyya du'a'iyya la mahalla laha min al-i'rab an gane to cewa tun qabul mar'atu ana auren mace li arba'in saboda abubuwa guda hudu yanzu wannan tun ka din fi'lun ne mudari'un marfu'un sannan mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu an fahimta ne wa alamatu rafihi ad-dammatu ad-dahiratu ala akhiri in kaga dama ka ce marfu'un litajarrudihi min adawati an-nasb wal jazmi wal quluhi min nun at-tawkid wa nun an-niswa eh wannan na kai dariya ne eh an fahimta ai da haka al-mar'atu shine na'ibul fa'il to wannan jumla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari yake bayarwa yace tunkahul mar'atu ana auren mace wanda dai ya zo ya fassara wannan hadisi ya ce annabi ya ce a auri mace to bai fahimci magana da annabi ba ta iya ka ce mana a larabci a ina iya samun jimla wacce take ainihin wato khabariya amma ma'anarta sha'iya sai mu ce maka eh ana samu amma sai da dalili ba haka kawai ne. kamar yanzu wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila a lokacin da muka ɗauki alƙawari da bani isra'ila Allah sai ce la ta'buduna illa yanzu la ta'buduna jumla ce khabariya amma ma'anarta insha'iyya saboda wasu ayoyin da suka zo a Kur'ani, Allah ya nasaba cewa kada abota ma kowa sai wa sai shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ina fata an fahimta amma in babu dalili to kowane abu ya tsaya a mahallinsa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je garin Madina ya samu nau'ika guda uku akwai bangarori guda biyu akwai larabawa akwai yahudawa bangaren musulmi ko bangaren larabawa akwai aus akwai khazir wancan bangaren akwai banu qainuqa akwai banu nadir to wayannan nau'ikan guda biyu da annabi ya samu a madina akwai bangare na yahudu akwai bangare na ainihin wato a larabawa to a cikin larabawa tun a jahiliya ko wanda suke kiristoci ne da haka idan ka hada zai baka janibi guda uku akwai kiristoci amma larabawa ne akwai kiristoci akwai larabawa wanda suke mushrikai ne sannan akwai yahudu to sai annabi da suka je sune ne kaso na hudu sai yake ba da labari sai ya ce idan ka ga mutane sun yi aure ɗaya daga cikin dalilan nan guda uku ne akwai wanda tun kahul mar'atu yakan auri mace masu yin aure da arba'in saboda dalilai guda hudu ne akwai wanda in ya tashi zai je ya aure yakan auri mace ne limaliha saboda kudin da take da shi inda wannan ana yi ko ba da waye kama da ya hudu Allah ya ce wa min ahlil kitabi man inta amanhu bi qintari daga cikin su akwai wanda in ka dauki dukiya mai yawa ka bashi yu'addi ilayka zai dawo maka da amana yadda ka bashi ba zai ci ba amma wa minhum daga cikin su akwai wanda man inta amanhu bi dinari dinari kwaya ma in ka dauka ka bashi la yu'addi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima ba zai taba dawo maka da shi ba sai an yi jin ido an yi koren ido an yi yalen ido sannan zai yadda ya dawo maka da shi Allah sai ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fi fil ummiina sabil wannan ya faru ne ko saboda su yahudu suna faɗa cewa su ba wani laifi a kansu idan sun ci dukiyar mutumin da yake ummi dan yanzu takin da suke makansu a duniya cewa su ne sha'abullahi tsahira wato rundunar Allah mai tsarki da haka duk wani mutum da suka kashe shi ko suka ci kudin shi in dai ba yahude ne suna ganin sun ci kudin banza sun kashe ka a banza ko lahira aka dai ba abin da za a yi shi yasa Allah ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabilun wa yaquluna ala allahi al-kadhib suna faɗa ƙarya kuma su jingina su ce daga gurin Allah ne kuma suna sani suke yin haka to akwai wanda in ya tashi zai ji ya auro mace limaliha dan kudin ta kawai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da wasu sahabbai suke farko-farkon musulunta da ya ɗibe su yana tafiya da su ya zo ta wajen wani guri sai suka gama shirikai suna da inda suke rarrace kayansu na yaƙi a jikin wata bishiya a nan suke bautawa sai suka ce wa manzan Allah ija Allah na za ta anwa ɗin kamalafin za ta anwa ka sanya mana abin da muke bauta ya zama muna ganin shi kamar yadda waɗannan su ma abin da suke bauta masa suna ganin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce kultum kun faɗa wallazi nafsi wallazi nafsu muhammadun biyadihi kama qalat bani isra'ila li musa ya ce na rantse da Allah kun faɗi irin abin da bani isra'ila suka faɗa akan annabi musa domin su a gabansa Allah ya halakar da fir'auna wajawazna bi bani isra'ila al-bahra Allah yace mun tsallakar da bani isra'ila a teku fa ato ala qawmin yakufuna ala asnabil lahu suka zo suka ga wasu mutane suna bauta ma gunki qalu ya musa da allana ilahan kama da kuma aliha suka ce ka sanya mana abun bauta da zamu dinga gani kamar yadda waɗannan abin da suke bauta masa suna ganin shi qala sai annabi musa ya ce innakum qawmun tajhalun ku mutane ne jahilai domin ba jahilci a duniya makiyinka ya kawo ma farmaki zai hallaka ka Allah ya tsallakar da kai sannan ka je ka ga ana bauta ma wani abu kuma ka ce a watsar da bautar Allah a koma bautar wannan abu sai ya ce inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'maluna to tunda suka faɗi wa'incan su ma wa'annan suka faɗa sai annabi ya ce na rantsi da Allah kun faɗa irin abinda da banu Isra'ila suka faɗa akan annabi Musa sai ya ce tattabi'unna wallahi sai kun bi sunanul ladina man kana qablakum hanyar wanda suke gabaninku yace hazwan na'al bin na'al kaman takalmi kafar dama da kafar hagu haka za a samu a wata ruwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ana samu wani a cikin al'ummar yana iya kwantawa da mamashi yayin zana da ita kan hanya a cikin wannan al'ummar sai an samu to tunda an samu a cikin sa akwai wanda idan zai yi aure yana auren mace ne limaliha don kudinta to haka sai ka samu kuma yanzu cikin wa'inda in za su aure sukan auri mace ne limaliha don kudinta shi yasa yanzu ha auren jari ana yi ba ka ban auren jari ana yi mun sha ba da labarin nan cewa yarinya ce fa ta tafi gidan rediyo a Kano ta ce sun gidan rediyon frido ta ce sun yi soyayya da wani saurayi ya yaudare ta da haka yanzu idan ta samu wanda take so za ta ba shi miliyan biyar kyauta za ta siya masa anakwanda sannan za ta ba shi gida ana yin wannan sanarwa a gidan rediyo ƙasa da awa ɗaya sai ga mutum sama da dubu biyar sun zo da mazafa ko kunya ba sa ji ƙattun banza kawai sun zo kowa yana bubuɗawa shi ya kamata a zaba har da hoto da taro fa yi taro fa sai da aka turo motocin 'yan sanda suka yi fitar da yare don ka nuna don ka gane yadda mutanen mu suka kai gaya wurin lalacewa Allah ya kiyaye wani ya ji ya auri wata babanta mai kuɗi ne ya yi lissafi tun a wancan lokacin idan ya aure ta karanci ba a bashi mota ba za a bashi mota morano a wannan lokacin na tambaya wace mota ce a morano aka ce ma aiki yabo tsinta ma alaga ta malam ya fi miliyan yabo ta kawai in ta samu matsala ya fi miliyan ya yi lissafi in ya aure ta zai samu kuɗi kamar kaza ya yi lissafi za a ba shi gida kamar kaza to ka san irin wannan in ka je kawo ruta, yarinya da mugun ja sai ka ce karas ta ga dole inda za ta kwanta ya zamanto akwai janareto standby ko akwai wuta ko akwai sula don yin sauro ya cije ta akwai matsala ko kwa aka je aka kama hanyar gida a shekara ya fi miliyan ɗaya dole ka nemo ƙaton gida shiru-shiru kamun shekara ta zagayo ta ɗauki ciki ga masu gida na neman a sake biyan wancan miliyan ɗaya da wani abu gawaye gawaye kuma wancan abin da yake expectation zai samu bai samu ba to shi kenan daga nan sai aka fara rigima to aka samu dai ta haihu daga ƙarshe yana tsammani yana sa rai za ta gyaru iyayen dama ba zaune suke a ƙasar ba kawai ta mame shi da ɗan da komai sai biza ta wuce ya dawo shi ba mata ba da ba gida ba kuɗi su dawo ran da aka je aka yi dama akan irin wannan manufar na farko awwaluhu na damatu farko sai an yi da na sani wallahi wasduhu kusumatu tsakiya sai an zo in ba sa'a ba kana cewa matar Allah dine miki kai ita ma tana kai ma Allah ya dine ma sannan akhiru firaqu karshe ko ana so a rabu ko ana so ko ba a so karshe sai an rabu sannan ana auren mace wale ha saboda dangantakar ta ita ɗin gidan wane ce akwai wanda ya tashi kawai kan duba shaharar baban yarinya ya ji laraba suna yin wannan saboda su kuma suna alfahari da nasaba shi yasa tun kafin zuwan musulunci balarabe wani in ya tashi zai maka kirari zai ce shi dan wane ne jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane ta ko wannan in sun tashi za su je su yi aure saboda wannan sannan wali jamaliha akwai wanda in zai auri mace kyanta kawai yake kallo ka haluna al-yau kamar halin da muke ciki yanzu kyan mata kawai ake duba hadisin iyakum wa kadara uddiman ko da hadisin bai inganta ba ta bangaren sanadi malamai sun ce sahha ma'anan ma'anar hadisin ya inganta dama wannan ka'ida ce tabbatacciya akwai abin da bai inganta ba ta bangaren sanadi amma ta bangaren ma'ana ya inganta sabai suka ce wa maka zara uddiman annabi ya ce mace kyakkyawa a gida mara tarbiyya sai rikici ya haɗa ku da ita da ta je gida ta ce ma baban ai ga ce shi muke kaza to zauna ai zai zo ya same ni da ka dai ba zai tambaye ka ba mai ba zai ce ashe kai baka da mutunci to daga nan kuma sai ga shedan ya shigo duk an ya mutsa kuma ka kalla da kyau ka gani yanzu kaso goma na musulmi wallahi kaso bakwai idan sun tashi aure ko dai mutum ya kalli kudin da baban yarinya yake da shi ko dai ya kalli shaharar babanta ko dai ya kalli yarinyar tana da kyau ko ba ta da kyau shi yasa sai aka shiga rigima wali jamaliha dan kyanta yanzu an ce ba za a aure yan mata ba sai sun koma faraye. ko yanzu da cewa akai ba za a aure su ba sai yarinya ta haddace al-usul salasa ta haddace al-qawaid al-arba ta haddace kaza ta haddace izu 30 da yanzu da an taimaki yan mata kuma su gada gaske duk wanda ta yi wannan a aure ta da yanzu an taimaki yan mata sun koma karatun addini amma cewa sai sun zama kyawawa sun zama farare yanzu sai suka koma shafe-shafe to shi kanshi shafe-shafen da ne yanzu an wuce an girme shi allura ake yanzu barikin in da in an yi shafe-shafe za ka iya gane fuskar yarinya da kafarta suna da bambanci to yanzu allura za ta koma farafat ba jarraba kada musiba kada bala'in ka faran mace ba za su koma Ka kaga mutum ya zauna yana ta faɗar wasu ƙa'idoji wanda ma an anzalallahu biha min sultan ce sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai ta baje sai ta dile sai ta yi waye sai ta yi waye wani ya ɗauki dogon lokaci bai aure ba da abokan shi wanda suka yi karatu da shi aka je aka same shi me yasa bai aure ba ce, yana so matar da zai aura sai ta haɗa kwaliti kada da aka ɗauko kwalitin da shi yake so matar ta haɗa kafin ya aure ta da aka auna cikin kaso goma shi guda hudu yake da wannan kwalitin shi yana da guda hudu amma yana so matar da zai aura sai ta zama tana da guda goma don girman Allah akwai adalci a ciki kuma a daidai lokacin wanda yake wannan lissafin inda za a nemo igiya a rataya mai a ɗan zagaya da shi in lokacin tashi ne da ramadana Allah kaɗai san nawa za a tara amma yana cewa sai ta zama mai kyau sai ta zama kaza sai ta zama kaza shi yasa yanzu sai ka ga yara masu mutunci ga ibada ga mu'amala mai kyau ga kyautata su da Allah amma ba sa samun mazajen aure saboda ana musu kallon ba abin nan bane yana faruwa ko bai faru ka je ka ga yarinya ta hada kayanta daga gaban annabi Muhammad ta yi gaba amma wallahi saboda kyakkyawa ki haka zaka ga ana layi a kofar gidansu ga wani ya zo a mota ga wani ya zo a mashin ya danna mashin din yana dididi ga wani a jikin katanga ita yake jira ga wani can ita yake jira ga wani can ita yake jira saboda kyakkyawa sai mutum ya zo ya ɗiba daga baya kuma zai ɗiban makansa bala'i akwai wani dan uwa da na kai mai ziyara yace alaga ta malamin sai yace kaga hadisin nan yace to ni nake ƙara gaggata magana annabi da ya fara yace wallahi malam idan ina zauna kofar gidan nan mata ɗari sai su wuce kafin ka gama matar da ta yi kyan matata yace amma malam ba zan koyawa ba ina cin uba na wallahi wallahi haka yace yace wallahi malam ina ina ina dibar wuta wallahi ya ce ina shan wuya malam na ce to kai wa shahidu shahidu min hali hake nan eh. kuma daga ƙarshe dole sai da auren yaron dole sai da auren yaron an fahimta to ba a hana mace ta zama tana da kyau ba amma ba shi ba ne farko sannan walidini ha akwai wanda in ya tashi zai kar wuri mace yakan kalla addinin ta shine farko a yanzu da Allah madaukakin sarki da ya tashi ba cewa ya uhilla lakum laylata siyamar rafsu ila nisaikum ba hunna libasul lakum su tufafi ne gare ku wa antum kuma tufafi ne gare su yanzu dan girman Allah idan ka tashi ka je kasuwa zaka siyo yadi ko shadda ko wani kaya wanda zaka zo ka sa kakan kalli wanda yake da kyau a ido ne wanda in ka zo ka wanke shi sau daya ya tashi aiki ko kakan kalli wanda yake da kwaliti a ido ne eh ka san akwai kayanka ba ba akwai wanke kudinka ake cewa akwai kayan da ka siyo kasa in ka wanke shi so ɗaya yayi ka wanke kudinka saboda gashi da kyau a ido amma da rashin inganci a ina a jiki to gara ka je ka siyo kaya wanda yake da kewa ido rana ɗaya ka sashe ya tashi aiki ya fi sauki don haka Allah sai ya kwatanta mace sai ya ce mata libas kifai idan ko kana da hankali in ka je siyo kaya mai kwaliti kake kallo ka siyo ba wanda yake da kewa ido ba to in ka tashi za ka je ka auro mace mai ya kamata ka kalla mai kwaliti ya kamata ka kalla ka auro ba wacce ba kai ma da ka zo rana ɗaya ka wanke kuɗinka shikenan matsala ta biyu ba domin wannan matsalar da kuke ganin ta tana da hatsari ba wallahi matan mutum ita ce amanarsa ta ƙarshe kuma in baka yadda da matarka ba kakka yadda da kowa domin da matarka ne idan ana so a kashe ka yanzu kashe ka zai fi sauki saboda ita za ta baka abinci ita za ta yi maka kaza ita za ta yi maka kaza hatta inda za ka kwanta ita za ta yi ita za ta gyara sannan uwa uba yayin da kake tunanin nan gaba za ku iya samun ƴaƴa da ita kowane ɗa kowa ya sani yana da alaƙa da mahaifiyar shi sama da yadda yake da alaƙa da mahaifiyar musamman a wannan zamanin da muka shigo aka samu shiddatul ma'ula da wainiya mai tsanani idan ka fita bige-bige sun safa baka dawo sai dare da tunanin yadda za a yi ka rufa makanka asiri ka rufa musu idan Allah bai taimake ka ba wacce take a matsayin matarka ta gari ce to kana kokari kana gini sai ka gama kuma sai a rushe gini shine wani ya ce mata ya bulu gulguniya ne yawan tamama ku idan kunta tabni wa gairuka ya adum yaushe gini zai kai karshe sai ka gama gini wani ya jira ka da rafke ke masa sakara gama dora bulu sai ya rushe gulu yaushe za a gama ai ba ranar da za a gama to da haka sai annabi ya ce akwai wanda in yi tashi zai yi aure ha, yakan auri mace dan addinin ta to ita kuma mace ana iya gane tana da addini ne ko da ba ta da tarin karatun addini ta hanya guda ɗaya idan ka ce mata Allah subhanahu Ta'ala ya ce a yi abu ko da tana yin abin ta bari kuma ya zamanto ba dan san da take maka ba dan Allah ta bari domin in dan san da take maka ne akwai matsala nan da ta daina san ka za ta koma ta ci gaba da shi ko kuwa ka san mata suna da wata biyayya in mace tana san ka duk abin da ka ce mata ta yi za ta in ka ce ka bari za ta yi za ta bari to ba dan kai ba dan wa haka in ba ta yin abu ka ce mata ta yi kaga tana yi to wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da ake gane cewa lallai wannan matar za ta yi ainihin wato ruko da addini to sai annabi yace fasfar bi zati din ka rabauta da ma'abuciyar addini ta yadaka hannunka zati ainihin wato albarka wannan ma'ana ne na cewa idan Allah ya taimake ka lokacin da zaka yi aure ka auri matar da take da addini to Allah subhanahu wata'ala zai maka albarka ainihin wato a rayuwarka waran basin da su yanzu wannan Dr. Suleiman limamin nan da aka naɗa na Sultan Bello kwanan nan matarsa ce yarinyar su bata da lafiya a shekara sha wani abu aka ɗauke ta aka kai ta asibiti da aka kai ta asibiti aka baro asibiti ya dawo ya basu a can da yarinyar ya dawo gida bai wuce minti ashirin da dawa ba yarinyar ta rasu da yarinyar ta rasu duk wani wanda take ganin zai iya sanar da shi malam ta ce mai kar a sanar da shi saboda yanayin kwandishin din da ta ga ya dawo ga matsaloli ga tension ga furejo, ga waye ga waye ga waye ta ce a bari ita za ta sanar da shi da kanta sai da aka kwana ya ji ya yi sallar asuba ya dawo sannan ta ce mai ai yarinyar jiya da aka kai asibiti Allah ya mata rasuwa ya je ya ɗauko yarinyar in ka je ka auro mace ya ibadiyar da amanu ita hankalin ce tashi ina ruwan in duk duniyar nan hankalin kwale tashi ya daɗe bai tashi ba mana ina ruwan ta? an fahimta yi to shi yasa za ka ga da yadda aka shiga cikin fisa atil usrata din nan Allah ya haɗa ka da mace ta gari sai ka ga kai baka cikin masu da ka ga mutum da mata ya sa riga ciki da waje kamar zai ta sallar roƙon ruwa billahi <laughs> lafiya akwai matsala Allah ko ka ga mutum yana alola sai ya gama ka ga ya ɗauki buta yana ƙoƙarin tura ta aljihun malamalin akwai matsala wallahi malam idan mace bata san Allah ba duk abin da baka tunani za ta yi ai su matan suna faɗa suna cewa malam karbu da mu kawai mu da kake ne kuma su da kansu suke cewa wannan duk abin da aka ce mace za ta yi za ta yi shi yasa bahaushe yake cewa abin da ya gagari maza sai mata idan abu ya gagari namiji ya tsaye ka hada shi da mace ka gani abin zai yi a sau nawa yanzu zaka je neman aiki ka ki samu mace in ta ji a dauke ta ba yana yiwa ba ina wanda ya gagari maza sai mata idan wani ake so a kama an rasa yadda za a yi wallahi in an san yana da alaka da wata mace da an hada da ita za a kamo shi ba haka bane to shi yasa zaka ga da zaran kuma akai sakaci gurin karantar da su addini to komai kuma na matsala yana faruwa cikin al'umma da zaran akai kuma sa'a mata suka gane addini to gaskiyar magana ana samun sauki cikin al'umma kwaran gaske gaske kamar yadda yake faruwa na majalisi na bude na wata ina musa karatu ranar alhamis a kofar gidana gabaki ɗaya so bi kawai aka yi karatu ranar farko ma alhamis ɗin da ya kamata in yi karatu na tafi lagos amma in ka ga yadda suka karɓa karatun ake yin karatun da gaske abin su ya baka mamaki wanda. amma yan uwan mana sai a hankali Allah ya samu dace Allah ya samu ga annabi Muhammad to dan haka kowa dai ya duba ya gani idan za ka yi aure wace ce za ka yi mu'amala da ita a babin aure Wala akwai matsala wannan shine abin da yake kuma bibiyar to yanzu wannan shine al-Imam an-Nawawi yace wa ma'anahu annan nasa ma'anar wannan hadisin shine mutane yaksiruna fil ibadati ko fil adati suna nufi a al'adance min al-mar'ati daga cikin mace hadhihi al-qisal al-arba wa'annan dabi'un guda nawa guda hudu kowa ya tashi zai aure akwai abin da yake duba wani kawai shi yakan kalli addinin mace da ɗabi'ata da ta ne a aure ta wani mayan kuɗi ne kuɗin yake kallo wani shi yana kallon kyan mace ne duk abin da zai biya ya daɗe bai biyu ba wani yana kallon ita ƴar gidan wana ce na haka sai ce fa an anta ala zati din kai kai kwaɗayi akan ma'abuciyar addini wazufar biha sannan ka ta da ita sannan wahadis ala a kayi kwadayi wajen abokantaka da ita wa ita matar da take ainihin wato ma'abuciyar addini ta yanzu wannan shawara ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ba maza idan za su tashi neman aure yadda kuma aka ba mazan shawara haka aka ba mai mata to shi ya ce abinda babba ya hango yaro ko zai haure mi ba zai mai ba ba zai hango ba to shi kuma abinda annabi ya hango ya faɗa ma al'umma ba rimi ba idan sama ta bakwai zaka hau ba zaka hango abin ba saboda shi biyun ne bigeril wahayi la ya tasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba ba yin tasarrufi safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hinan wa ya'tifu sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa haushe da yace bin na gaba bin Allah ba kowa bane na gaban nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama Shi ne na gaban Allah ya sa mu dace Allah ya sa mutane kunne mai jin bari ta ji bari an fahimta ai kaga yarinya ko ko ba ta da alaka da Allah da annaba alaka ta kusa sai kawai kaga mutum wani ma ya ce ai za ta gyaru a Lawa, ai za ta gyaru ina duk matsalar da mace take da shi kai ƙoƙari ka gyara ta kafin ka aure ta ni nake rantse maka da Allah idan baka iya gyara mace ba kafin alakar aure ta shiga tsakanin kai da ita wallahi in aure shiga ba za ka iya gyara ba za ta zo maka da tarin tirin matsaloli ne ka ce ai dama ta ce hagu za a yi ka ce ai sama ta ce kasa za a yi haka kuma za a yi ta tafiya kuma wani abun wallahi ba zai tashi a fitin ɗinka ba sai shekaru ya ja kun tara yara da ita ba yadda ka iya to sannan lokacin kuma abin zai ne zai taɓa kowa muna mai fatan shirya yasa ni akwai wata magana da wani malami da dadewa gaskiyar magana kuma ni na yadda da maganarsa cewa da ka auro matar da ka zo kai ta gyara gara ka auro jarariyar ka huta ko kuwa musamman kana da'i to da gyaran waje ka ji ko da gyaran <laughs> eh kana can kana kokarin gyara waje sai kai ka da an ci ai gida ma ta barki an raba ma hankali ko ba raba ba gara ka jumfari guri ɗaya ka ci gaba da fafatawa a can an tare mana wannan shine abin da ya kamata kuma kullun na sha faɗa na ce idan kana da'i kana ɗalibin ilimi to ka duba in zaka aure ka auri mace irinka an fahimta yi domin akwai matsala me yasa Allah subhanahu wata'ala kun dai san irin wahalar da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka sha a makka da wahalar da aka sha a hijira da yadda aka je madina aka zauna ba kosisi a wannan lokacin da aka tafi madina suna fukara utalaka sai a yi wata ɗaya ba a ɗora tukunyar abinci ba a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka fara yaƙi-yaƙi eh? da aka fara yaƙi-yaƙi me yake faruwa da aka fara yaƙi-yaƙi ganima ta sauka ko kai ne yanzu matarka babu ta hakuri idan aka samu me ya kamata yi ba sai a bata bai kamata fanta ba saboda aka san da babu sun yi hakuri yanzu sun ga an fara yaƙi-yaƙi dukiya ta ganima tana samuwa suka ce lalle sai a ba su su ma su irin yadda matan masu mulki suke wannan abu kuma bai yi wa annabi daɗi ba da aka bai wa annabi daɗi ba Allah madaukakin sarki ya kira su ya ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha in dai wannan duniya suke so da fata alaina ku zo in baku idan na baku amma umarci kunna zan ji yadda ku daɗi sannan usarri kunna sarahan kowace zan sake ta saki mai kyau kenan babu yadda za a yi mutumin da yake manufarsa lahira ne da kuma mutumin da yake manufarsa duniya ne tafiyar ta shi yasa ce, wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil musanati min kunna ajran azima shi yasa da annabi ya tashi sai ya fara da nana Aisha Ya ce mata ga abin da Allah ya saukar amma ki je ki shawara da iyayenki kafin ki yanke hukunci ce yanzu a fika yanzu a kanka ne sai na ji na nemi shawara da iyayen ce ina ai ittartu Allah wa rasulahu wad daral akhirah na zafi Allah subhanahu wata'ala da gidan wa da gidan ainihin wato lahira shi yasa kaga ai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah bai bin musu wani abu na dukiya ba ko ya bari bai bari ba amma da aiki Allah aka damfara an samu mutumin da yake shi ba ma wai ma addini ba a'a shine shugaban addini idan za a yi maganar alfahari da miji duk duniya in mata annabi ta minki ba matar da ta isa ta ƙara minkiya saboda ba mijin da ya kai nasu ko akwai babu ka kusan mamarka ko waye mijinta ko mai ta tara ko mai take da shi idan za a alfahari da miji in mata annabi ta minki dole matar kowa ta zauna dan ba matar da ta isa ta minki amma wani abu ya mutu ya bar musu na tarin wani abu wanda suka gada ina fata an fahimta wannan kenan Allah ya sa mu dace wannan hadisi akwai abubuwa da ya kunsa na farko hadisi yana nuna mana cewa al'umur allati turgabu ar-rajul fi nikahi al-mar'ati fil mali akwai wato al'umur akwai wasu al'amura allati turgabu ar-rajul wanda suke kwadaitar da mutum fi nikahil mar'ati wajen kaga ya auri mace hiya sune akwai wanda abin da yake kwadaitar da shi shine almalu dukiya in ko dukiya ce ji kwadaitar da kai wajen auren mace kaga akwai matsala ai shi yasa ko wa'anda yanzu idan rikici ya hada su da matan matan ne ke sakin su ba su suke sakin matan ba wan nasab akwai wanda yake yakan kalli nasaba ne shi yake kwadaitar da shi ya auri mace wal jama'a Aku wanda kyau ne yake kwadaitar da shi ya auri mace waddin Aku wanda kuma addini ne yake ja shi zuwa ga ya auri mace sannan abu na biyu wannan hadisi yana nuna mana cewa khairu hadhihi al-umur mafi alherin waɗannan al'amura gabaki ɗaya wa afdaluha kuma wanda yafi huwa addini shine ne tunda annabi ya faɗi guda uku nan yace li'annaha saboda shi matar da take tana da alaka da addini tu'inul abda ita takan taimaka wa bawa ala ta'atin akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa za mu ga annabi Ibrahim lokacin da aka haifi annabi Isma'il yana dan karami da yaje ya kai su garin Bakka ya aji lokacin da ba ruwa fa ba abinci ba komai ya juya zai tafi hajar ta yi masa magana cewa ka ajiye mu inda ba ruwa ba abinci ba komai za ka tafi sai annabi ibrahim ya shuru bai ce mata komai ba ya ci gaba da tafiya sai ta ce ko allah ne maka umarni ya ce ka tafi ka ban ma'anar sai annabi ibrahim ya mata ishara ya ce eh. sai ta ce to ka tafi allan da ya ce ka ban ma'anar babu yadda za allan ya wulakanta bayan annabi ibrahim ya juya ya tafi inda ba ta ganin shi sai ya juya addu'a ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayra zi zar'in inda baitika al-muharram rabbana bi qimus sadaqa Idan ba ta da addini ba Allah ba kowa ya ce tafi ba matsala za a samu ba eh wata ma ba sai ta kundunduno ba shi kanshi Allah ta talafta mai ko kuwa matsala za a samu an fahimta ne ku kalli yadda na na khadija ta dinga taimakon annabi sallallahu alaihi sallama akan yadda zai ba Allah duk kun karanta hadisi na uku a kitabul bada'il wahyi kitabu bada'il wahyi a bukhari sanda ma yake zuwa kogon hira idan guzurin ya kare wajen ta yake dawa sake dibi guzuri ya koma ta taimake shi da dukiyarta tun ma kafin ya bayyana a matsayin annabi da kuma bayan ya bayyana a matsayin annabi kuma duk lokacin da ya shiga wata matsala da rigima idan ta taso ita take kokarin ta kwantawa da annaba hankali saboda mace ce mai addini da haka shi yasa Sheikh Usaimin a shirhin da yamma Bukhari yace wannan shi yake tabbatar maka da cewa ita na na kaji da ta musulunta tun annabi yana annabi kafin ya zama manzo shi yasa shi a shirhin da yamma Bukhari yace mutane guda biyu su suka fara musulunta tun yana annabi kafin ya zama manzo da na na kaji da warqata bin Nufal yace shi kuma Sayyadi abubakar ya musulunta ne bayan annabi ya zama mursali tunda ai da ya ayyuhal ya ayyuhal muddathir qum fa ko sannan ya fito ya fara kiran ɗaiɗaikun mutane a lokacin da Sayyadi abubakar ya zo ya ainihin wato musulunta ina fata an fahimta wannan yana daga ciki sannan ta'khirul islam ƙarfafawa da musulunci yayi wanda shine abu na gaba ala nikahil mar'ati salihah akan mutum ya auri mace ta kirki kuma dama ƙur'ani da ya ce fassalihatu mata na kirki idan an ce as-salihatu daga salaha ya yasluhu salahan ne wa huwa diddul fasadi shine kishin lalacewa Da aka akwai al-abdu salih akwai al salih al salih kuma dama huwa al-abdu al-mustaqim ala ta'ati Allah shine bawan da ya tsaye wajen yi ma Allah da'a al bima alaihi min huquqi Allah wa huquqil ibad wanda ya tsayi gurin ya tsare haƙƙin da Allah ya dora masa wanda ke tsakanin shi da shi sannan ya tsare haƙƙin da ke tsakanin bawa da bawa dan uwansa ko malamai sun ce wannan ita ce hikima ta irsalin rusul ga baki daya dalilan da yasa Allah ya aiko annabawa a doron ƙasa kaf dalilai biyu dan mutane su gyara alaƙar su tsakanin su da Allah ne sannan su gyara alaƙar su isu isu idan alaƙarka da Allah ta gyaru ba matsala tsakaninka da mutane ta lalace akwai matsala idan alaƙarka da mutane ta gyaru tsakaninka da Allah kuma ta lalace akwai wa akwai matsala don haka ita almar'atu salihah ita ce matar da ta gyara alaƙar ta tsakaninta da Allah kuma ta gyara alaƙar ta tsakaninta da wa da mutane wannan yasa zaka ga in dai matarka ta kirkice ko mutuwa za ta yi ba za ta yadda ta ci amanar ka ba ta ha'ince ka saboda ta kirki ce amma an kai rashin sa'a kana fita ita ma sai ta fice ba yana faruwa ba ka je can kusa da wata unguwa ne da ba za ka je ka ga tarin turin mata sun tafi wajen wani yaro boka ko aure ne ba ko aure ne ba shekara biyu da ya wuce na samu tarin turin wasiƙu wasu sun je gurin shi da sunan neman bukata ya ce bukatar ba za ta yi ba sai ya yi amfani da su kuma ya yi kuma bukatar ba ta yi ba kaga saboda matar da kawara ba ta kirki ba ce ka je wani katon banza ya amfani da ita kuma ta dawo gidanka ta ci gaba da zazzare ido wallahi ka gani kuma dan yaudara da cuta sai su je su sa tsabi. ta yadda in ba ka san mace ba sani na kana ganin ta da niqabi ai ba dole bane ka gane ta sai ka wuce ta wuce to wannan yana daga ciki da haka ta'kidul islam musulunci ya karfafa ala nikahil mar'ati salihah akan auren mace ta kirki zatul din ma abuciyar addini li'annaha saboda ita mace in dai ta kirki ce tu'inu al'abda ala ta'ati llahi wallahi takan taimakawa mutum gurin bin Allah subhanahu wata'ala in lokaci ne sallah ba kai ba za ka ce ya kamata ka tashi ka je kai sallah in wani abu ne na karatun qur'ani ta ga ka saba ba kai za ta ce ya kamata abu kaza da kake ka dawo da shi ka ci gaba da in abu ne kaza duk abin da ta sani an fahimta za ta yi kokarin shirya maka wata kuma cewa za ta yi ta dame ka ka dame ka ka takura mata Allah ya samu dace inda ma yakunu da'i ilin zuwadi yayin da abinda yake kiran mutum zuwa ga aure huwa addini shine addini to fa inna ad-dina yabqa shi addini yakan wanzu wa yadum sannan yakan dawama li anna ad-dina hidayatan wa tafsiratan domin li anna ad-dina hidayatun wa tafsiratun domin shi addini shirewa da kuma ainihin wato lurantarwa wannan kenan Allah ya sa mu dace mu je hadisi na gaba wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce kalan nabi sallallahu alaihi sallama da jibril mala'ika jibrilu ya faɗa ga annabi eh ko annabi ya faɗa wa mala'ika jibrilu ya ce ma yamna'uka ko ma yamna'aka me yake hana ka ko ta ma ma yamna'aka ya kamata ya zama ko ma yamna'uka me yasa ana ku ma to shi ya kamata ya zama daidai domin yamna'u tunda fi'ilin ne mudari ko ba wani dalili da ya kamata ya zaman to mansubun ba kayan aiki na nasaba ko kuwa da haka wanda suke da fata aka sa mayam na aka wannan kuskure ne sai a gyara an fahimta yi eh, mai rufu a din shine ne an gane an gane kamar mutum idan ya aci tawa akwai wanda zaka ji sun ce kalla. to wannan yarhamakalla din kuskure ne sai dai rahamu kallahu domin ka samu fataha ba dalili ba kayan aiki na nasaba to akwai matsala gaskiya ana ganiya ma yamna'uka me yake hana ka an zura na, ka ziyarce mu ta mimma na, sama da yadda kake kawo mana ziyara fa nazalat sai wannan ayat ta sauka mala'ika da Allah ya ce wa ma na natanazzalu mu fa ba ma sassakuwa illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka sannan lahu ma baina aidina shi Allah ya san abin da ke gaban mu wa ma kalfana da abin da ke bayan mu wa ma baina zalika da abin da ke gabanin tsakanin gaban mu da bayan mu sannan wa ma kana rabbuka ubangijin ka ba mai mantuwa bane an fahimta ai kenan annabi ya nemi dan mai malaika bai dinga kawo musu ziyara ba sama da yadda yake sai malaika jibril ya ce a ai mu ba ma zuwa in ka ga mun yi abu duk sanda ka gana taso na zo gurin ka ba da umarnin kaina nake zuwa ba Allah ne ke cewa in taso in zo shi yasa nake tasowa in yi me in zo an gane an gane dan haka na tanazzalu yana nuna ainihin wato sassauka ba lokaci ɗaya ba dan haka a cikin wannan hadisin malamai suka ce na farko yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kaunar mala'ika jibril saboda me saboda li'annahu ya'milu ma'ahu khabar as-samai saboda shi malaika jibril shi yake zuwa da labari daga sama duk kuma lokacin da ya baro gurin Allah ya zo wajen annabi Muhammad to da alheri ya to tunda da alheri yake zuwa shi yasa shi kuma annabi ya nemi ina ma malaika jibril ya dinga zuwa sama da yadda yake zuwa shine ce a ina ai mun kaga mun zo ai Allah ne yake bada umarni ya ce ainihin wato a zo ina fata an fahimta sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa mala'iku ba sa yin tasarrufi sai idan Allah subhanahu Ta'ala ya ba su dama ya ce su yi su yi tasarrufi mala'ika bai sakkowa daga sama sai in Allah ya ba shi umarni ya ce yi ya sakko daga sama kuma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa la ya'suna Allah amma amarahum in Allah ya ba su umarni ya ce su abu ba sa saba masa sannan wa yaf'aluna ma yi umarun kuma duk abin da Allah ya musu umarni ce su aikata mala'iku suna ainihin wato aikata ina fata an fahimta wannan kenan saboda haka wannan kenan mai muhallin shahil na wannan hadisi alaƙarsa da babu ne ziyarar mutanen kirki da haka annabi shi ya fi kowa alheri a duniya wanda ya fi kowa kuma alheri a sama shine mala'ika jibril yana kawo ma wanda ya fi kowa alheri a ƙasa shine ziyarar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيات لا تصاحب كدك أبو كنتكوا إلا مؤمنا سيدي مؤمن kama wannan zai zama to in kai mumini ne to ba za ka yi da kai zama kowa ya zama abokinka ba sai mumini sannan wala ta wala ya'kul ta'amaka kada wanda ya ci abinka illa min sai mutumin da yake da tsoron Allah wannan hadisin malamai sun kai sun komo a kansa ya inganta ko bai inganta ba amma gaskiyar magana zance na gaskiya wannan hadisi hasan ne idan aka tibari da yawan ainihin wato hanyoyinsa hadisi yana nuna mana abu na farko shine akwai annahi hani dangane da musahaba abokantaka da kafirai da fajirai da kuma nuna musu ainihin wato soyayya hadisi yana hana shi yasa annabi yace la tusahib illa mu'min sannan al'amru bi mulazamati al-atiya al-awfiya yin umarni da lizumtar masu tsoron Allah masu cika al'amura da kuma mu'amala da ainihin wato su sannan al'aklu cin abinci daga gidan abokinka ja'iz ya halatta idan an amince maka kina ko kuwa kana da aboki za ku ci abinci musamman aka yi rashin a mara mata ne sai ka dan dinga ka kana taimaka mai Ido ku ci abinci amma idan an amince ma fitina idan za ku ji yadda ake cikin yanayin matarar kudin nan kuna zuwa kai kana fama kawai ana zuwa sai ka ga ya da dala dubu bai baka bai ciya ba matarka <laughs> ko kuwa ana tashi za ku tafi sai ka ta ce ma abokin da Allah ko zan samu lambar wayar <laughs> ka to kaga akwai matsala kwana ɗaya biyu in baka shigo da shi ba za ta fara wai ina abokin da naka yake ne To kaga wannan abokin ka kara mai wuta in ba haka ma wallahi zai kashe ma wani kuma kuma auren wasu ya sha mutuwa da dama ta irin wayannan hanyar akwai abokan da yake da yuse ne to asali ka gayyaci abokinka ya zo gidanka ya ci abinci ba komai amma abokin yana da amana mutumin kirki in bai da amana zai iya cin amana ka to ka gayyace shi kai ko a cikin in kana abokantaka akwai mutumin da ka san in ka ba shi amana sai ya ci wallahi to irin wannan kakka yadda a a dai hada a gaisa in ana zaune a bakin titi a kawo shayi kowa ya shaya wani amma gidanka kan ina ai illa kilan salaman salama gaskiya wannan shine zaman ka lafiya an gane sannan annahi hadisi yana nuni akan hani dangane da an ikrami ahli su'i ahli su dangane da karrama mutanen da yake munanan mutane ne da fajirai da makamantansu idan haka wannan cewa wala ya akul ta'amaka illa taqi kada wanda ya ci abincin ka, sai mutumin da yake tsoron Allah to akwai abin da ake ce masu al'umuru kalmakasi ko al'umuru kalmakasi wannan ƙa'ida ce ta usulul fiqh an gane ko al’makasi da laha ahkamul wasa'il ma la yatimmu al-wajibu illa biyi fa huwa wajibu mutum ne wanda yake ba na kirki ba an gane ka dauki abu ka bashi kana ganin daukar abin ka bashi ita ce hanya ta shirya da za ka yi amfanin da shi don ka ja shi zuwa ga daidai to in ba zai iya fahimtar ka yadda za ka dashi shi zuwa ga daidai ba sai ta wannan hanya to ita ma wannan hanya a yi amfani da ita don a da shi zuwa ga daidai wajibi ce shi ne ma layakin wajibu illa bihi fa huwa me fa huwa wajibu abinda wajibi ba zai cika ba sai da wannan abin shi ma wannan abin wajibi an fahimta ai duk kuna da labari kun sani cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai mutanen da asalin su ba mutanen kirki ba ne amma kyautar da annabi yake ɗauka ya ba su daga baya ta ja su zuwa ga shiga addinin musulunci wani ma ya koma garin su ya ci ya zo daga gurin wanda ya baka kyauta ba za ka ƙara talauci ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani ana karatu yake kama ma mamaki ce a ah, to shi sai da an ce an yi kaza kaza na ce wai sai da an ce a farkon musulunci da aka taho madina sha wata ɗaya sai ga kuma an ce kaza sai da an ce kaza sai da an ce annabi kaza sai muka ci a farkon musulunci wannan bittifaqi sallan suka zo Madina ba kudi daga baya kuma kada an ce an zo neman annabi gurin shi abu babu ai shi ya roki Allah ya ce Allahumma inni as'aluka al-afafa wat-tuqa wal-ghina da an kun san akwai wanda Allah yake bashi kudi amma kudin a hannun shi suke ba a zuciyar shi suke ba duk wanda Allah ya bashi kuɗi kuɗin ba a zuciyarsa suke ba a hannuwa suke to ya huta amma wanda Allah ya bashi kuɗi kuɗin a zuciyarsa suke ba a hannun shi suke ba to akwai matsala an fahimta ai Allah ya sa mu dace to shi yasa shi annabi Allah ya bashi wadata amma ta zuci abinda ya bashi na wadata na gani a hannu yake ba a zuciyarsa shi yake ba shi yasa sai a zo ana binka bashi ko ka zo kana da bukata in babu yanzu yanzu na annabi ce jira ya ce aji a karɓo mai bashi ya baka kai ka je ka biya bukatar ka shi yana kai zai biya sallallahu alaihi wasallam ke sa yi magana da har yanzu a duniya ba a ƙara yin ta ba kuma ba wani wanda ya sai ƙarin irin wannan magana ya ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadansa ce wanda ya mutu ya bar yara babu wanda zai rike yaran ko ya mutu ana bin shi bashi babu wanda zai biya annabi ya ce a kawo yaran za mu rike kuma bashin a zo za mu biya ko shugaban ƙasa bai sai fito wannan magana ko kwa ko gwamnan jiha ko bai sai wannan ma'aiki ne kaɗai sai wannan magana kuma shi kuma tun daga bayan shi ba samu wanda ya fito yadda kirkir ya faɗi irin wannan magana ko kuwa sallallahu alaihi wasallama to wannan shine an gane hadisi yana nuna mana cewa wato ya kamata kowane mutum idan zai yi abokantaka ya duba ya ga waye abokinsa yan bagi alal muslim ikhtiyarul asdiqa ka zaɓi abokai na kirki ya zamanto su ne abokanka sannan yana daga cikin wato haƙƙi na ƴan uwantaka shine kallon abu da ido na daidaitawa sannan as-sahibu aboki sahib yana ja an gane akan ce sahiba ya sahabu da ma'anar jan abu mun karanta da kowa cikin ashirya mai malamin ashirya yake faɗa eh? bayan da ya ce amintar layali wahiyar abdaru sahibin fakun hazirin innan na ba tabjau to kafin nan ya faɗi cewa a mannan a sahibu ya faɗi kalman ainihin wato sahibi idza jaa kullul khalqi laysa bidahibi lokacin da yake maganin cewa in Allah ya turo mutuwa dukkan to cewa sahib shine jan abu da haka falyanzur al-mar aina yada qadamahu to mutun ya duba ya ga a ina zai sanya kabarka idan abokinka ya ja ka to ka duba ka ga ina zaka dora kafarka لأن اتخاذ الصحبة لابد أن يصدر عن تفكر domin kafin ka zaba abokanai dole ka yi tunani ka wane ne ya kamata ya zama abokinka ba kowa ya kamata ka dashi ya zama abokinka ba musamman wannan zamani da muke rayuwa zamani na fitina zamani da amana cewa mutane karanci zamani da cin amana ya yawa zamani da ha'inci ya yawa mutumin da ba ka tsammanin yanzu idan ka ɗauki amana ka ba shi zai ci sai kaga ya ci to yanzu ne ya kamata mutane su yi taka ɗanɗan wajen abokantaka wa ya kamata ka yi abokantaka da shi an gane sannan mutum ya ƙauyi yakan ƙarfafa addininsa da abokantaka da masu imani sannan addininsa yakan dawo ya zama ya yi ƙaranci ƙwaron gaske in ya zaman yana abokantaka da fasikai ne Allah ka raba mu da abokantaka da fasikai wa an abi musa al'ashari radiyallahu anhu annan nabi ya sallallahu alaihi wa sallama ƙala. annabi ya ce al mutum ma aman ahabba yana tare da wanda yake so muttafaqun alaihi wa fi riwayati qala yake cewa qila lin nabi sallallahu alaihi wa sallama farrajulu mutum yuhibbul qawma yana son mutane walamma yalhaq bihim yayin da har yanzu bai riske su ba qala sai annabi yace al mar'u mutum ma aman ahabba yana tare da wanda yake to mun karanta wannan hadisin a baya a babun tuba ko an fahimta ai mutum yana son mutane walamma har yanzu kun ga alwawu wawul haka ko kuwa har yanzu an fahimta ai domin ya ce farrajulu mutum yuhibbul qauma yana son mutane da haka arrajulu مبتدا ne yuhibbul qama fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi ne jumla fi'liya ita ce fi mahalli raf'in khabar eh hadisi na na muka tsallake eh eh haka ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي الرجل على دين خليله متين ينا أكن الدين مسوين ينسنه لا تفل ينظر أحدكم كوى ku ya duba من gani واي yukhalil waye أم an fahimta كوى kowa ya واي ya gani wanda duk kake so shi kaga an ba sa ba tokan addinin sa take shine abinda hadisin yake magana da haka wannan abin da muka karanta shine abin da hadisin ya ainihin wato kunsa dan haka dan haka sai ya ce farrajul yuhibbul qauma dan haka lokacin da ya zamanto alqauma shine maf'ulun bihi tunda maf'ulun bihi din ma'arifa ne ga kuma alwawu wawul hal lamma kuma harfu nafyun ne wa jazmin wa istimrarin wa tawaqqu'in ina son mutane har yanzu kuma da nake muku magana ban haɗu da su ba wa yake magana a wannan lokacin annaba da sahaba ya mun karanto hadisin a baya ko lokacin da har zo yana kira ha'u yana ta kira ya rasulullahi ya muhammad ya muhammad aka ce ka sassauta muryarka kana gaban annabi ne ya rantsi da Allah ba zai shigo ba ya za a yi mutum yana son mutane bai haɗu da su ba sai yanzu kuma ka ce a shigo ba za a yi shirin ba mun karanto hadisin a baya an gane to ne sai annabi dan ya kwantar masa da hankali sai ya ce masa almar'u ma aman ahabba kana tare da wanda kake so shi yasa a watan wayar Anas dan Maliku yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake mana daɗi musu habbe annabi da ya faɗi wannan magana yace mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama haka duk wanda ya so annabi so na gaskiya yana tare da shi ba so na munafunci ba cikin karatun da ne a Legas kwanan nan na faɗa alama guda goma sha ɗaya da ake gane masoyin annaba da ita don masu da'awar san annabi sun yawa eh, kowa zai ce annabin nan nashi ne shi masoyin annabin ne to dole ya zama to kana da ka'ida da zaka auna abu da shi sai ka ɗauki wannan alamar guda goma sha ɗaya shi wanda ya da'awar san annabi sai ka auna shi da ita guda goma sha ɗaya ka gani da ga ya cika to masoyin annabi ne kana ganin ba ɗaya ƙarya yake da'awa ce kawai ita kuma da'awa ko kowa ma zai iya an fahimta ai wannan shi ne, don haka hadisi yana nuna mana cewa wannan hadisin man jahila shi a al ilimi sa'ala an idan ka jahilci wani abu na ilimi to ka tambaye shi saboda ai an ce ilimin biyu ko an ce wa annabi farrajulu yuhibbul qawma wa lamma yahqu wa tawajjaha sannan ana so in za ka yi tambaya ka fuskanta ila ahalihi wa amalati zuwa ga wanda suke ma'abucin abun ne kuma suke dauke da abu sannan yanbaghi alal muslim an yaktara asdiqa'ahu wa awliya'ahu min as-salihin ya kamata ga mutum ya zabi abokansa ya zamanto mutanen kirki masu jin tsoron Allah li yakuna ma'ahum dan ya kasance tare da su da anna mar'a yi yuhsharu ma'a ahbabihi domin kowane mutum tare da wanda ya mutu za a tayar da shi yasa qala yi ba a suna alama matu yawa akan abin da kowa ya mutu akan shi za a tayar da su yace in kai dan jindullahi ne wallahi da jan wannan kaza ka tashi a lahira an fahimta yi yace in kuma kai dan mandiri ne yace da gangan kaza ka tashi a lahira wallahi an fahimta yi to wannan yana daga ciki da haka duk wanda kake tare da su in mutum yana tare da anna to tare da anna zai tashi an fahimta yi Allah ya sa mu dace sannan al-akhillau masoya a ada'un yawmal qiyama illal al-atqiya makiya ne ranar alkiyama in dai ba tsoron Allah ya haɗa ku da mutum ba shi yasa Allah ya faɗa wannan a Qur'ani yace al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa illa al-muttaqin sai masu jin tsoron Allah duk wani wanda ka san kun haɗu da kai da shi kun gina wata soya in ba addinin Allah bane ya haɗa kun hanka tashi alkiyama sai ka tashi kana wani alazi ne ma shi ma yana alazi ne ma sai an gama Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ya ce ai wuta kawai a gangare kawai a ƙara gaba ana gane ganewa to wannan yana daga ciki sannan alhubbu fillahi idan ka so wani dan Allah yudriku bihi almar'u ma fata to wannan yakan sa abin da ya kubuce maka ka riske shi aw asura anhu min nawafil ta'ati ko abin da ta takaita na nafilfili na da'a ga Allah to san ka dan Allah ga wani mutum yakan sa ka riska akan wannan abu almu'minuna sannan hadisi yana nuna mana masu imani fa darajatun fil amali wa ta'a darajoji ne wajen aiki da da'a aikin wani ya fi wani da'ar wani ga Allah ta fito wani ai ba da mataki ɗaya ke ba ko don mataki ɗaya ne fa minhum al a ciki akwai wanda yake tsaka tsakiya wa minhum akwai daga cikin sa akwai as-sabiqu bil khairati bi idnillah wa minhum a cikin ma akwai zalimin li nafsi ana samun wannan a cikin mutane an fahimta yi to kuma gwargwadon ba Allah ya ce fastabiqul khairati ba wa fi zalika falyatanafasul mutana gwargwadon yadda idan aikin da'a ga Allah ya taso kuke yan gaba gaba to gwargwadon yadda za ku zama yan gaba gaba gurin tserewa gaban Allah idan an ji gwargwadon yadda ka zama dan baya baya a duniya ta gurgudan yadda in an je lahira ma za ka zama ɗan baya baya ko a gurin tsallake siradi akwai wanda ya zai wuce kalbar kamar walƙiyafi ya wuce saboda yan gaba gaba ne a duniya da wani kuma da ɗan baya baya ne harkar addini da lallabi zai zai wuce wallahi Allah ya kiyaye Allah ya raba mahawa siradi da lallabi an gane وعن أنس رضي الله عنه أن عربيا دقى أنس بن مالك الله يقال مسجد وانا بلاربا قوي يادو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيتي والنبي متى الساعة يشين تاشم القيامة أنقاني domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama san da yake dare zo ya fara kiran mutane zuwa ga addini ba abin da yake tayarwa da mutane hankali sai maganin yaushe alkiyama za ta tashi wani lokaci ana karatu ya sha faruwa kawai wani sai nan na dokan sai to ya zo ya ja ya tsaya kawai shi so yake a faɗa min yau shine alkiyama za ta tashi shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha sun matsa dangane da tashin alkiyama yau shine alkiyama za ta tashi Allah ya ce kul inna ma ilmu a inda rabbi ilimin yaushe alkiyama za ta tashi yana wajen ubangiji la yujalliha liwaqtiha illa huwa ba wanda ya san yaushe ne face Allah din saqulat fis samawati wal ardi al'amarin alkiyama yaushe ne fa matsala ce da sama da ƙasa ma sun mata nauyi Allah ya ce la ta'atikum illa bakatata ba za ta zo ba sai on expect ba wanda ya tsammanin ga ta za ta zo sai ta zo amma an sa mata alamomi dan faqad ja'a asharatuha ashar asharat alamomi suna zuwa Allah ya ce yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha ganin suke kaman ka sani ka ki faɗa musu ne Allah ya ce ka ce musu ilimin ce yana gurin ubangiji ba wanda ya sani qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce masa ma a attala da kai kake tambaya tashin alkiyama me kai mata tattali me kai mata tattali qala sai ya ce wa rasulihi ina son Allah ina son manzon Allah ka san wanda ya tattalin son Allah da annabi da gaske ka kosan ya yi tattali ko sai yasa wancan malamin ya ce a afir rusuli yanzu a cikin manzanni na Allah man bil hashim ya yusabba wani annabi ne ma ya isa a kamanta shi da bahashimin dangi ai babu sai ce haramun alaihim narun qalbun ahabbahu a ahabbahu duk zuciyar da ta so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta kaske take yi ba munafunci a cikin ta to haramun ne a je lahira Allah ya kona ta shi yasa yake rasulun Karimu shi manzo ne mai karanci ma a saqatu rabbahu da dai bai taba sa'a ba ma Allah ba sai yace uiddu nayi tattalin li ahwalil qiyamati ga tsorace tsoracen alqiyama nayi tattalin hubbahu san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na taba gabatar da wani karatu a kadaure akan mayadi fage guda tara fili in an ce fage da yake gaban kowane ɗan adam da sai ka tsallake su kafin ka shiga aljanna an gane to wannan yana daga ciki qala sai annabi ya ce masa to anta kai din nan ma aman ahbabta kana tare da wanda kake so muttafaqun alayhi wa hadha lafz muslim wa fi riwayatin lahumma a wata riwaya wanda bukhari da muslim suka ruwaito yace ma a'attu laha ban mi tattali gare ta ba min kafi da suwami na yawan azumi wala salatin ko sallah wala sadaqa ko sadaqa walakin ni uhibbu Allah wa rasuluhu sai dai ina son Allah kuma ina son wa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yana sallah yana azumi yana zakka yana sadaqa ko amma san shi ga Allah da annabi ya fi yawan sallah da azumi da wa da zakka saboda ko za ka yi sallah da azumi da zakka da wa in zuciyarka ba san Allah ba san annabi aikin banza kake ko kuwa an fahimta yi munafikai ba suna sallah ba amma Allah sai da ya faɗi da sallah yace yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa saboda sallah ce ake ba san Allah ba san annaba a zuciya kuma na daga cikin abin da ke sa ai ridda shine jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka hadisi yana nuna mana hikimar manzon Allah da balagarsa fi ijabati sa'il wajen ansawa mai tambaya su dallahu ala ya yahummu lokacin da yazo ya tambayi annabi annabi ya nuna masa abin da yake da muhimmanci abin da kuma zai tsiratar da shi menene yake da muhimmanci ya tsiratar da shi wa huwa al-istidad lil akhirati bima yanfa'u wal amal salih shine istidadi tattali ga abin da zai masa amfani wajen yadda zai yi shiri dangane da ranar alkiyama kun ga da yazo ya ce mata sa'a sai annabi ya ce masa wa ma a attala me kai masa tattali an fahimta yi kenan ba tambaya akan tashin alƙiyama ya fi muhimmanci ba yin tattali saboda alƙiyama shi ya fi shi ya fi muhimmanci don haka sai annabi ya masa nuni akan abin da ya kamata ya tambaya akan sa kenan ina ba ta an fahimta sannan ya juzu raddu sa'i ya halatta kamar wa mai tambaya amsa bi su'alin da wata tambaya idan kana jawabu su'ali bi su'ali yufidu sa'i idan mutum yazo yana maka tambaya kana karantarwa idan ya tambaye ka wani abu to ba dole abin da ya tambaye ka ka bashi amsa akan shi ba kai mura'ati da halin shi ta aiwa abin da ya tambaye ka daban abin da zai masa amfani kuma daban to in ya tambaye ka akan wata matsala sai ka bashi amsa da abin da zai masa amfani ba abin da ya tambaye ka ba dan in ka ce duk abin da mutane suka tambaye ka zaka ba su amsa to wata rana wani zai taba zo ta kuwa shi yasa su ma sahabbai Allah sai ya ce to wa alamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri inda duk abin da kuka kawo annabi yake muku biyayya akan shi la'anitum da kun sha wahala wallahi da an sha wahala to in kana karantarwa kakkai ka dinga mura'ati da halin mutane mutum zai tambaye ka wata matsala to ka bashi amsa akan wata mai wata matsala sannan Allah akhfallahu ilma sa'a alal ibadi Allah ya ɓoye ilimin yaushe alƙiyama za ta tsaya akan bayansa li yaba almar'u musta'iddan mutajahidan lil dan me dan mutum ya zama yana shiri da tattali da tanadi dan ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala shi yasa aka ɓoye tashin alƙiyama to yadda aka ɓoye alƙiyama ba wanda ya san yaushe za ta zo haka mutuwarka babu wanda ya san yaushe za ta zo shi yasa waccan ake kiranta a ce as-sa'atul kubra wannan ake mata as-sa'a as-sugura wani magabaci ya halarci jana'izar wani yaga ana tura ƙasa akan shi yace amma haza faqad qamat qiyamatu wannan kan alkiyama sa ta riga ta daya to yadda mutuwa ba wanda ya san ranar da za ta zo ko to ai idadi saboda ita haka alkiyama babu wanda ya san ranar da za ta zo ita ma ai isti'dadi ai tattali saboda ita sannan yawmal qiyama yakunu al-mar'u a man ahabba ranar alkiyama sai ka kasance tare wanda wanda kake so an khairin aw idan ka so mutanen alheri to kana tare da su idan masharranta ka so a shararai to kana tare da wa'annan wa wa'annan mutanen sannan san Allah da san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. da biyayya ga Allah da bin annabi yana daga cikin aiki na falala wanda yake kusantar da mutum zuwa ga Allah sama da ainihin wato kowane aiki sannan yana daga cikin abin da yake cika aikin da'a zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da mutum an fahimta a Allah ta'ala ya samu dace malamin kar ya nuna lokaci yayi za mu tsaya nan akwai abubuwa guda uku abu na farko kar mu manta a cikin satuttukan nan da suka wuce akwai ɗaya daga cikin iyayenmu kuma malamanmu na addini a cikin wannan gari wanda muke makotaka da sunan shine a sheik malam muhammad rabi daura allah ya masa rasuwa yanzu babu wani abu da yake tsakanin mu da shi na alaƙa sai dai a yi masa addu'a allah ya gidansa allah ya masa rahama da haka a dukkan lokuta 'yan uwa da za a yi addu'a wannan haka san allah yana karɓa to a sake cikin addu'a abinda suka yi na jihadi Allah madaukakin sarki ya karba Allah ya ji kan malam Allah ya wa malam rahama Allah ya sa ya huta ina ganin zuwan sa umaran nan na karshe na kalli program din da yi a gidan cibi na Usad wala rabi dola tun kafin izala ta bayyana yake wa'azi irin wa'azin nan da ake a kunna mutulan ruwa tun kafin izala ta bayyana a kasan nan yake wa'azi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama abu na biyu kar a manta da shugaban ƙasan wannan ƙasar na san abu ne wanda yake bayyananne a marjan mafi yawancin ku cewa ba shi da lafiya an fahimta kuma na sha faɗa a guraren karatuna da dama wanda suke bibiye ne yana daga cikin haƙƙin da ke kan shugabanni akan al'umma shine yi wa shugabannin addu'a amma musamman ga ka'idar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sa cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr yanzu idan an gane idan yanzu ni ban da lafiya kai baka da lafiya dan Allah muna buƙatar ƴan uwa musulmi su taya mu cikin addu'a ko ba ma buƙatar wannan to yadda idan ni yanzu ban da lafiya nake da buƙatar yan uwa na musulmi su taimake ni da addu'a saboda tawa lura. ai shi ma a matsayin sa na ɗan uwan mu musulmi wannan haƙƙin da yake kai yana da shi ko bai da shi yana da shi ɗaya kenan sannan na biyu kasancewarsa shugaba a cikin mu da aka kasance wasu shugaba a cikinmu yana da haƙƙi mai girma ƙwarar gaske gaske a kanmu wajen yi masa addu'a da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya abin da ya jarrabe shi da shi kuma na rashin lafiya Allah ya sa fara ne Allah ya daga darajarsa da shi don tsarkin sunayensa wasu mutane za ka ga kowa da irin fatan da yake an gane to wanda suke bibiye da mu ko sati biyu da ya wuce a karatun da ne a dan bude na karanta muku maganar Sheikhul Islam ko Sheikhul Islam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya a cikin Minhajus Sunna da ya faɗa cewa mumini musulmi dan uwanka wajibi ne ka so shi ka kaunace shi ko da yayi zalunci wa atada alayka kuma ya ƙetare guri akan ka ya ce amma an ne wajibi ne kai gaba da shi ko da wa in a ataka wa ahsana ilayka ko da ya baka ya kyautata maka amma shi ga wanda ya fahimci ka'ida ta addini mala bakar gumi da kuka ga ya tashi a nan ƙasan yana ta ƙoƙarin a koda yaushe duk abin da yake na shugabanci ne da zaɓe musulmi su shiga gaba wallahi tallahi ba a banza malam ya sa yake wannan akwai dalili kuma kuna kallo dai dan damammakin da aka ba wanda ba musulmi kun ga implication din abin a cikin shekarun da ba su da yawa dan haka ni dai ina roƙon Allah subhanahu wata'ala a ƙasan nan kada Allah madaukakin sarki ya ƙara jarraba mu wanda ba musulmi ya shugabance ta eh, wannan kan ina roƙon Allah subhanahu wata'ala in kun you. Eh, akwai wanda suke faɗa musamman 'yan shi'a cewa wai inda akwai wanda ma suka ci alwashin cewa wai inda ya dawo da ransa da kafarsa to su sun fita daga shi'a an gane su saboda haka mu yi addu'a wannan kudirin nasu da wannan furicin nasu Allah ya kunyata su kada Allah ya nuna musu abin da suke so an gane malam ɗin banza dan ya taba tsinin ne tsinin ne mai zai ba abin da zai mai wallahi an fahimta yi mai zai mai ko ya taba malam an gane to dan girman Allah 'yan uwa a saka shi cikin addu'a a sa shi cikin addu'a Allah ya bashi lafiya da yadda kuke ganin al'amuran kasan nan ku yi haƙuri in dai wanda yake musulmi ne yake shugabanci wallahi matsalar tana da sauƙi yadda kuke ganin ta ta yi zafi akan awaye gari wanda ba musulmi bai zo yana lidin din mutane kun daga implication din abincin daga kan Obasanjo an fahimta yi yanzu duk rigingimin da ake a kasan nan yanzu shi Obasanjo ba yana cikin masu haɗa rigingimin ba yanzu ba kwanan nan ya gudu ya tafi ya je samu inyamurai ba ya ce wai tun da aka fara demokaradiyyar nan su ma ba su kwankwaɗi roman demokaradiyya ba ya kamata su ma a ba su mulkin nan su ɗana duk Kasar da aka ce majoritin mutane su za su mulki minority za su mulki majoritin mutane ba a zauna a lafiya kesa wannan yawan da kuke gani namu yana da amfani wanda suke cewa an haifi almajire an tara mutane a arewacin Najeriya ba su da amfani ba su san akwai emergency yana tasowa ba yana da amfani an fahimta yi to don haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa ka fara ne abinda ya jarrabe shi da shi na rashin lafiya don tsarkin sunayensa an gane ku ba za ku san abinda mu muka sani ba ba za ku san abinda mu muka gani ba ba ku ji abinda mu muka ji ba a can baya shi sa duk wanda suka zo suna mana tuhume ba san kallon su kawai nake wanda wata matsalar in ta taso kai kana iya koma kai bace mu matsala take tasowa muna kallon ga ta tatan karo ba za mu iya magance ta ba ko ba za mu iya koma mu kwanta ba saboda haka mu mun san hatsarin da aka fuskanta mun fi kowa sanin matsalar wanda ba musulmi bai zo shugabanci mutane saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala in Allah ya kawo shi a babin jarabawa ba yadda zami amma muna roƙon Allah kada Allah ya mana jarabawa amma wannan shine abu na ƙarshe akwai wani bawan Allah ya turo cewa a saka ainihin wato iyalansa ba su da lafiya a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya sannan yan uwa su Dr. Muawiya sun sake bude wani asibiti an gane asibiti yana nan asibiti kwarai da sunan asibiti yana nan kaje cirin nufa an gane wajen kwanan madakin banin nan ka ga cirin nufa tudun wada hospital babban asibiti ne yau sun bude kaciya kyauta ma haka idan haka Allah ya saka musu da an gane kuma wannan asibitin ba na wasu ba ne kar wani ya je tare rigima ya ce a'a yanzu asibitin na kuɗi ne ko kuwa yawa na kuɗi ne in kana da kuɗi ka je in ba ka da kuɗi kakka je ba na fi sabilin layi ba wannan ita ce magana saboda haka asibiti yana nan wanda yake da mushkila kamar yadda aka saba to zai iya garzayawa ya tafi asibitin Allah kuma ya yawaita irin waɗannan asibitocin a cikinmu wanda za su buɗe asibiti da manufa dan tausayi dan jin kai dan tausaya ma al'umma an fahimta ai Allah ya sa mu dace wannan shiri da haka in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sati mai zuwa ayi kokari mu zo da wuri insha Allah mu yi darasi biyu littafin as'ilatun qadash shabab shi'a ila al-haq mu dawo daga farko za mu fara shi domin sanda muka fara ba dauka ba ko daga farko an gane in dai tafiya ya bujuro to za a yi kokari a sanar in ba ta ne ko to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa wabarakatuh